Sama'ila ta biyu Sura ashirin da uku Kalmomin Dauda na ƙarshe Waɗannan su ne kalmomin Dauda na ƙarshe, abubuwan da Dauda ɗan Yesse ya yi magana a kai, abubuwan da mutumin da mafi ɗaukaka ya girmama, mutumin da Allah na Yaƙub ya zaɓa ya zama sarki, wanda kuma yake mawaƙi, waƙoƙin Isra'ila. Ruhun Ubangiji ya yi magana ta wurina, maganarsa tana a harshena. Allah na Isra'ila, ya yi magana, Dutsen Isra'ila ya ce mini, Sa'ad da wani ya yi mulkin mutane da adalci, sa'ad da ya mulki da tsoron Allah, yana kama da hasken safiya, a safiya mara girgije, kamar haske bayan ruwan sama, da yakan sa ciyawa ta tsiro daga ƙasa. Ashe, gidana bai daidaita da Allah ba? Ashe, Allah bai yi dawwammamiyar yarjejeniya da ni, shiryayye da ɗaurarre a kowane sashe ba? Ba zai kawo ga cikar cetona, ya kuma biya duk bukatuna ba? Amma za a jefar da masu mugunta duka kamar ƙayayyuwan da ba a tattara da hannu, duk wanda ya taɓa ƙaya yakan yi amfani da wani ƙarfe ne ko sandan mashi, akan ƙone su inda suke a zube. Jarumawan Dawuda. Waɗannan su ne sunayen jarumawan Dauda. Yashab Basshebet, mutumin Takmon, ɗaya daga cikin shugabannin uku, ya ɗaga māshinsa ya kashe mutum ɗari takwas a lokaci guda, na biye da shi a matsayi cikin jarumawa ukun nan shi ne Eleyazar ɗan Dodo, mutumin Aho, Eleyazar ya kasance tare da Dauda sa'ad da suka fuskanci Filistiyawa. waɗanda suka taru a Fas Dammim don yaƙi, mutanen Isra'ila suka gudu, amma ya yi tsayin daka, ya buge Filistiyawa, sai da hannunsa ya gaji har ya liƙe wa mashinsa. Ubangiji kuwa ya sa aka yi babban nasara a ranar, sauran sojoji suka komo wurin Eleyazar don kawai su washe ganima. na biye da Agiyi a matsayin shi ne Shamma ɗan Aggi mutumin Harar, sa'ad da Filistiyawa suka taru a wani wurin da take gona cike da waken barewa, sai rundunar Isra'ila suka gudu daga Filistiyawa, amma Shamma ya yi tsayin daka a tsakiyar gonar, ya kare ta ya kuma bugi Filistiyawa, Ubangiji kuwa ya sa aka yi babban nasara. A lokacin girbi. uku daga cikin shugabanni talatin suka gangaro zuwa wurin Dawuda a kogon Adullam, a lokacin kuwa sojojin Filistiyawa sun kafa sansani a kwarin Refayim, Dawuda kuwa yana a mafaka, wata ƙungiyar sojojin Filistiyawa kuma suna betalahim Dauda ya ji ƙishirwa, sai ya ce, Kash, da a ce wani ya samo mini ruwa daga rijiyar da take kusa da bakin ƙofar Betlehem mana, sai jarumawa ukun nan suka yi kukan kura, suka sheƙa a guje, suka ratsa cikin sansanin Filistiyawa, suka ɗebo ruwa daga rijiya da take kusa da bakin ƙofar Betlehem, suka kawo Dauda, amma Dauda ya ƙi ya sha, a maimako sai ya zuba shi a gaban Ubangiji, sai ya ce, Ubangiji ya sawwaƙe, in yi sha, ba jinin mutanen suka tafi a bakin ransu ba ne? Dawuda kuwa bai sha ruwan ba, irin abubuwan da jarumawa ukun nan suka yi ke nan, Abishai uwan Yowab, ɗan zaruhiya, shi shugaban ukun nan, ya ɗauki mashinsa. ya kashe mutane ɗari uku, ta haka ya zama sananne kamar ukun nan, ashe, ba a girmama shi fiye da ukun ba, ya zama komandansu, ko da yake ba a naɗa shi a cikinsu ba. Benahiya ɗan Yehohiyada mutumin Kabzeyel, shi ma jarumi ne sosai, ya yi nasarori masu yawa, ya bugi ƙwararrun jarumawan Mowab guda biyu, ya kuma shiga rami wata ranar da ake ƙanƙara, ya kashe zaki, ya kuma buge wani jibgaggen mutumin Masar Mashin duk da mashin da mutumin Masar yana riƙe a hannunsa, Benahiya ya kai masa hari da kulki. ya ƙwace māshin daga hannunsa, ya kuma kashe shi da māshin, irin nasarorin da Benahiya ɗan Yahohiyada ya yi kenan, shi ma jarumi ne sosai, kamar jarumawan nan uku, aka fi ba shi girma fiye da talatin ɗin nan, amma baya cikin ukun, Dauda ya sa shi ya zama ɗaya daga cikin masu tsaron lafiyarsa. Cikin talatin ɗin kuwa akwai Asahel ɗan'uwan Yowab, Elhanan ɗan Dodo mutumin Betlehem, Shamma mutumin Harod, Elika mutumin Harod, Helez mutumin Falti, Era ɗan Ikkesh mutumin takowa Abiyazir mutumin Anatot da Mebunai mutumin Husha, Zalmon mutumin Aho. da Maharai mutumin Netofa, Helef ɗan Ba'ana daga Netefa, itai ɗan Ribai mutumin Gebeya a Benyamin, Benahiya mutumin Firaton da Hiddai daga rafuffukan Ga'ash, Abi Albon mutumin Arba da Azmawet mutumin Bahurim, Eliyaba mutumin Sha'albu ’ya'yan Yashan, Yonatan ɗan Shamma mutumin Harar, da Ahiyam ɗan Sharar mutumin Harod, Elifalet, ɗan Ahashbai mutumin Ma'aka, Eliyam ɗan Ahitofel mutumin Gilo, Hezro mutumin Karmel, Fa'arai mutumin Arbi, Igal ɗan Natan mutumin Zoba, ɗan Hagiri, Zalek, mutumin Ammon, Naharai mutumin Beyerot, mai ɗauka wa Yowab ɗan Zeruhiya makamai, Ira mutumin Itra, Gareb mutumin Itra, da kuma Uriya mutumin Hitti, su talatin da bakwai ne duka.